Ra'ayoyi na ci gaba da bayyana kan batun yara guda tara da aka sace daga sassan birnin Kano, aka kuma sayar da su a garin Onitshan jihar Anambra, inda jama'a da dama suka yi alawa dai da lamarin, suka kuma buƙaci mahukunta da su ɗauki kwakwaran mataki akan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. A dota ha dị mma ọhịa ọjọọ ka ọnwụ kwesị Mr. John Eze kenan na cewa a harshen Igbo irin wannan abin bai dace ba kuma abu ne mai muni sosai bai kamata a tausawa duk wanda ya aikata irin wannan laifin ba sai dai ina ganin cewa da haɗin bakin wasu mazaunan unguwannin yaran ne aka sace su saboda bai yiwuwa a sace yaran ba tare da haɗa baki da wasu 'yan unguwa ba kuma akan batun canza musu addini da suna da aka yi ina ganin da tsafi ne aka juya musu kwakwalwa yadda zai kasance duk abin da aka ga musu sai su yi ya kamata hukuma ta hukunta duk wanda ya aikata irin wannan laifin kuma ban da wannan ya kamata a ci gaba da gudanar da bincike don kukutar da sauran yaran da irin wannan al'amarin ya shafa ihe adị mma and ebe ọwụ ndị ebo e inji malama Chinonyere irin wannan abin bai da kyau kuma da yake 'yan kabilar ibo ne aka kama lallai akwai hausawan da aka haɗa baki da su aka sace yaran nan tunda kuma an gano irin waɗannan mutanen ya kamata a hukunta su sosai don na baya su hankalta haka ma an salamin kenka ya ce before enwere this type of error a ga-enweriri somebody will kamun a samu irin wannan kuskure dole ne ta hannun na gida a ciki mai sayar da yara daga kano kuma wannan mutum ne za a kokanta a gano kowaye ne da kuma maɓuyarsa idan aka kama shi to ka san an warware wannan matsalar saboda haka kamata 'yan sanda su ƙara gudanar da bincike a Kano don har yanzu akwai abubuwan da ba su bayyana ba a yayin da Mr. yake yake ya karkare batun da cewa ya ya ce wannan abun bai dace ba ya yi matukar muni kuma tun da an riga an kama waɗannan ɓata garin ya kamata a hukunta su daidai da laifin da suka aikata ina kira ga iyaye da su ƙara jan ɗamara wajen kula da 'ya'yansu kowa ya ƙara mayar da hankali kan yaransa a ranar juma'a da ta wuce ne rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama mutane shida bisa zargin garkuwa da wasu yara guda tara da kuma sayar da su a garin anacha inda masu saya suka canza musu addini daga bisani dai na tuntuɓi hedkwatar rundunar 'yan sandan jihar anambra da ke oka don samun ƙarin bayani game da wannan maudu'in amma ko uffan ta ce ba alfonso sokorigwe muryar amurka daga oka najeriya